بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا صار ما وصف الله به الإنسان لا يقص غير المسلمين دونهم ولا يقص طائفة من الأمة لكن غير المسلمين أصابهم ذلك في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرانا وخسرانا مبينا ولذلك من ابتدع في أصول الدين بدعة جليلة أصابه من ذلك أشد مما يصيب من أقطع في أمر دقيق أو أذنب فيه والنفوس لهجة بمعرفة محاسنها ومساوئ غيرها وأما العالم العادل فلا يقول إلا الحق ولا يتبع إلا إياه ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وأئمة أهل بيته مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين وابنه الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباكر وابنه الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق شيخ علماء الأمة ومثل مالك بن أنس والثوري وطبقتهما وجد ذلك جميع وجد ذلك جميعه متفقا مجتمعا في أصول دينهم وجماع شريعتهم ووجد في ذلك ما يشغله وما يبنيه أما أحدثه كثير من المتأخرين من أنواع المقالات التي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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh islam ibn taymiyyah ila ahli iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki musamman ma mabiya addinin shi'a wanda wannan shine darasinmu na 29 a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci mai albarka kuma wannan shine na 143 idan ba a manta ba ibnu taimiyya yana magana akan fassar ayan nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula ayar da take magana akan amanar da Allah maɗaukakin sarki ya bujuro ta ga sammai da ƙasa da duwar watsu amma sai suka ɗauka suka yarda su ɗauka suka ji wa kansu tsoro ɗan adam ya ce ya ji ya gani ya ɗauki wannan amana Allah ya ce innahu lalle shi ɗan adam ya kasance zaluman jahula mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci to shi ne cewa wali haza tsara ma wa bihil insana la ya khusu gairar musulmi na dunahun wala ya khusu ta'ifatan min al’umma lakin na gairar musulmi na asabahun zalika fi usulul iman allati tsara jahluhun wa zulmuhun fiha kufuranan wa khusuranan mubina Malam ya ce wali haza saboda haka ne tsara ma wa bihil insan. sai abinda Allah ya wasafta ɗan adam da shi wato na zalunci da jahilci la ya khussu ghairal muslimina ba ya keɓanci waɗanda ba musulmi ba ne kaɗai dunahun banda musulmi wato ya haɗa da musulmi da wanda ba musulmi ba duka wala ya khussu ta'ifatan min al'umma ba ya keɓanci wani ɓangare na al'umma ba ne ko wata wato wata jama'a daga cikin al'umma lakin ghairul muslimina ko lakin na ghairal muslimina asabahum zalika fi usulil iman sai dai waɗanda ba musulmi ba wannan jahilcin da zaluncin ya same su ne ta ɓangaren wato shika-shikan imani allati sara jahluhum wa zulmuhum fiha kufranan wa khusranan mubina wanda jahilcin su da zaluncin su a cikin shika-shikan imani ya zama kafirci ya zama hasara mabayyaniya walidhalika man ibtada'a fi usulid din bid'atan jalila malam yace saboda haka duk wani wanda ya kirkiro wata babbar bid'a a addini asabahu min dhalika ashaddu mimma yusibu man akhta'a fi amrin daqiqin aw aznaba fihi sai ya zan abinda zai same shi na zalunci da jahilci a dalilin wannan bid'a babba da ya kirkiro ya fi tsanani sama da abinda zai samu wanda kuskure ya yi a cikin wani al'amari mai zurfi ko kuma ya yi zunubi a kansa wan nufusu lahijatun bi ma'rifati mahasiniha sai dai zukata wato har kullum suna wato kwaɗayi da hankoran sanin abin da yake wato a kyawawan ɗabi'u ne da sifofi nasu wa masawi ha suna kuma hankoran sanin miyagun ɗabi'u na waninsu wa amma al'alimu al'adilu amma mutumin da yake malami mai adalci fala ya ƙulu illa alhaq to baya faɗar wata magana sai gaskiya wala yattabi'u illa ba baya bin wata magana sai abin da yake gaskiya ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم saboda haka wanda yake bibiyar tabbatacciyar ruwaya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'ihi da wacce aka ruwaito daga halifofinsa wa ashabihi da sahabbansa wa immati ahli baitihi da limaman ahalin gidansa misli al-imam ali ibn al-husayn kabar al'imam imam ali ibn al wanda ake mashi lakabi da zain al-abidin da dansa al-imam abi ja'far muhammad ibn ali baqir wa da dansa al'imam imam abi abdullah ja'far ibn muhammad as-sadiqi shaykh ulama al-umma wanda shine shehin malaman wannan al'umma wa misli malik ibn anas da misalin maliku dan anas wa thauri da sauri wa tabaqatihima da waɗanda suke a su waje da zalika jami'ahu muttafiqan zai ga dukkan waɗannan ruwayoyi sun haɗu da juna mujtami'an sun tattaru akan ma'ana ɗaya fi usuli dinihim cikin abin da ya shafi shika-shikan addininsu wa jima'i shari'atihim da abin da yake ya tattari shari'arsu wato hukunce-hukuncen shari'arsu a nan ibn taimiyya da farko yana so ya nuna cewa can da muka karanta da farko inna a al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal da inda Allah yake faɗa a ƙarshen ta innahu wato shi mutum kana zaluman jahula ba wai ta keɓanta da wanda ba musulmi ba kawai kada ka zaci nan ana nufin wanda ba musulmi ba shine zaluman jahula a'a ayar ta ƙunshi wanda ba musulmi ba ta kunshi musulmi ba ta keɓanci wasu ɗa'ifa ba da wasu ayar tana magana ne akan jinsin ɗan adam gaba ɗaya shi yasa muka ce jinsin ɗan adam yakan nisanci zalunci gwargwadon irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa a zuciya na imani wato gargwadon yadda imaninsa yake a zuciya gargwadon yadda zai nisanci zalunci sannan yana nisantar jahilci gargwadon irin abin da ya sani na shari'ar Allah gargwadon ilimin da yake da shi na alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka gargwadon yadda yake jahiltar haqa'iqul iman gargwadon yadda wannan zaluncin yake ƙara kauri a cikin zuciyarsa haka nan gargwadon yadda yake jahiltar abin da Allah ya saukar a alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama gwargwadon yadda wannan jahilcin ke ƙara kauri a zuciyarsa don haka wannan ayar ta ƙunshi dukkan jinsin ɗan adam kowane jinsin ɗan adam sai ya yi fafutuka don ya ga ya raba kansa da waɗannan sifofi guda biyu ko alal akalla, ya rage kaifin waɗannan sifofi guda biyu daga zuciyarsa ya rage zalunci ya rage kuma jahilci to shine mala ya ce wannan aya ta ƙunshi musulmi ta kunshi wanda ba musulmi ba ta kunshi dukkanin ta tafi kauri game da waɗanda ba musulmi ba saboda jahilcinsu da zalincinsu ya ta'allaka ne da usuli imanihim saboda sun samu wannan jahilci sun samu wannan zalunci cikin abin da ya shafi imaninsu ne gaba ɗaya cikin abin da ya shafi tushen imanin gaba ɗaya abin da ya shafi sanin Allah abin da ya shafi sanin risalat saƙonni da ubangiji ya aiko manzanni da shi abin da ya shafi imaninsu da ranar lahira da kuma kiyayewarsu ga shari'ar annabawansu don haka sai ya zama na zalincinsu da jahilcinsu sai ya zama kafirci ne zalincinsu da jahilcinsu su sai ya zama kafirci ne saɓanin wanda yake musulmi shi zalincinsa da jahilcinsa ba za ka sifanta shi da kafirci ba amma wanda yake ba musulmi ba zalincinsa da jahilcinsa da Allah ya faɗa shi na shi na kafirci ne saboda girman abin da ya yi zalincin a cikinsa saboda girman abin da ya jahilta don haka kowanne yana da gwargwadon nashi kowanne yana da gwargwadon sifarsa ta zalunci da jahilci gwargwadon yadda ya kusanci ubangiji ko ya san shari'arsa sina shi yasa wani wa lidhalika man ibtada fi usulid din bid'atan jalilatan asabahu min dhalika ashaddu mimma yusibu man akhta'a fi amri daqiqin au aznaba fihi shi yasa mutumin da ya kirkiri bid'a babba bid'a da take da alaka da aqida kai tsaye ya dora al'umma akanta kamar bid'ar wato bid'ar tashayyu musamman at-tashayyu al-ghali shi an ci na, na, kafirta sahabbai shi an ci na kafirta abubakar da umar da, da, da, da baran-baran da su shi'anci da ya wato ya kunshi zagin magabata na kwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama babu shakka wannan ba karamar bid'a bace hakanan wanda ya kirkiri wato bid'a ta rushe sunayen Allah da sifofinsa gaba daya kamar bid'ar bid'atul bid'atul Jaham ibn Safwan bid'ar da Jaham ibn Safwan ya kirkiro ta cewa ubangiji madaukakin sarki bai sifanta da wata sifa ba da bankara ayoyin Allah da lalata ma'anarsu da gangan babu shakka wannan ba karamar bid'a ce. don haka wanda duk ya kirkiri babbar bid'a to zaluncinsa da jahilcinsa ya fi tsanani sama da wanda za a ce wani kuskure yayi a cikin wani al'amari wanda yake daƙiƙ wato wani al'amari ne wanda yake mai zurfi shi yasa wato a shari'a ake bambanci tsakanin wanda zai yi inkarin abin da yake ma'alumin fiddin bid darura wanda da zarar ka zama musulmi to ka san da wannan tun ma baka zama musulmi ba ka san wannan abin haka yake a musulunci kamar misali salloli biyar da muke yi ko mutum bai musulunta ba ya san da waɗannan salloli biyar ya san musulmi suna yin sallah to idan ya zo ya yi inkarin wajabcin salloli ya ce sallolin nan ba dalle a yi su ba ba wajibai ba ne ko kuma a'a ba wajibai ba ne a kan kowa ko akwai wanda ana iya sarayen musu da duka sallolin nan su ba sai sun yi ba kaga wannan yayi inkarin abin da yake ma'lum fi din bid darura wannan qat'an wato ya bar musulunci ba da za a yi ka iya dawo da shi da cikin musulmi ka iya dawo da shi cikin musulunci har sai ya yadda da da wajabcin sallah kamar ya ce bai yadda da wajabcin azumi ba na ramadan ma'lumin fi din bid darura kamar ya ce bai yarda da wajabcin zakka ba ko bai yarda da wajabcin hajji ba waɗannan duk abubuwa ne ma'alumin fi dini bid darura a addini dole ka san da waɗannan in kai inkarin ɗaya daga cikin wajabcin ɗaya daga cikin waɗannan mutum ya ya to kaga waɗannan abubuwa ne manya-manya kuma sanannu akwai abubuwa wanda watakila sai mutum ya yi zurfin karatu ko kuma a'a sai ya zauna tare da waɗanda suka yi karatu akan wannan ɓangare sannan ya sani ba mamaki ya yi inkarin wasu abubuwa da sun tabbata a sunna amma saboda shubuha ko saboda ƙarancin karatu ko saboda wasu dalilai da suka kewaye shi sai ya yi inkarinsu kamar wanda misali zai yi inkarin misali haramcin isbali ya ce isbali wato ka saki tufarka tana jan ƙasa ba wani abu duk da cewa sunna ta hana amma shi yana ganin ba komai bane ba ba damuwa za a iya yi a ja masa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake nuna cewa uzratul mu'min ila nisfi saq wa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar a ja masa yace wannan ana nufin idan yana yi da girman kai amma wanda ba da girman kai yake yi ba ba wani abu to kaga wanda wani abu ne wanda sai ka dade kana yi wa mutum bayani kafin ya fahimta kaga inkaransa anan ba zai kai shi zuwa ga kafirci ba sannan kuma laifinsa bai kai laifin wanda ya kirkiro manyan bid'o'in can ba ko yake cikin waɗancan bid'o'i ko bid'ar waɗanda za su ce kowa Allah ne ko komai Allah ne ko kana iya zama Allah ko kana iya ganin Allah a nan duniya kaga duk waɗanda manya-manyan bid'o'i ne bid'o'in su hallaci su ibnu arabi manya-manyan bid'o'i ne ba daidai suke da wanda zai kirkiro wata bid'a a zikiri ba wato rika yin wani zikiri wanda ba ba ba, ba sunna ta zo da shi ba ko ya rika yin bid'a irin ta maulidi misali kaga mai yin bid'ar maulidi ba za ka daidaita shi da wanda yake bid'ar kowa Allah bane dukkanin su bid'o'i ne amma waccan bid'ar ashad tunda waccan bid'ar kafirci ce amma wannan ba za ka kira shi kafirci ba gayatu ma fil amri ka ce wannan bid'a ce wacce wato mai yin ta yana da laifi matukar ya san abin da yake yi to saboda haka ita kanta bid'a din hawa hawa ce bid'atul eh, jahmiya ashad min bid'atil murji'a akwai bid'ar murji'awa allazina yurji'una al'amal an musamma iman masu cewa ayyuka ba sa shiga cikin wato ma'anar imani ba a shigar da ayyuka a cikin imani wato kana iya zama mumini ko da baka kowane irin aiki matukar ka yadda da Allah ka san shi wannan irja ne duk da sun yadda cewa in kai ka yin aikin da aka wajabta maka kayi laifi amma dai ba za a cire maka sunan imanin ba wato ba zai tasiri afwan ba zai tasiri a sunan imanin ba ba za a ce imanin ka ya ragu ba kaga wannan bid'a ce malamai sun yaki wannan amma ba za ka hada shi da bid'ar wanda zai rika korewa Allah dukan sifofinsa ba kamar bid'ar Jahab ibn Safwan yace Allah bai sifantu da kowace irin sifa ba kaga wannan bid'a ta fi girma dukkaninsu sun yi tarayya a sunan bida'a domin wani abu ne da bai tabbata ba a cikin alkur'ani da sunna amma wata bida'ar ta fi wata shi yasa akwai wani mutum da ake kira Ibrahim ibn Tahman ɗaya ne daga cikin manyan malamai na hadisi mutumin Khurasana ne a Khurasan akwai jahamiya da yawa masu aƙidar Jaham ibn Safwan waɗanda suke korewa Allah sifofinsa gaba ɗaya suke cewa Allah zati ne ya da sifa akwai su a Khurasan shi wannan malami Ibrahim ibn Tahman shi kuma yana da bid'atul irja wato bid'ar da take raba tsakanin aiki da da da da imani kaga shi ma yana da wani abu na bid'a a gurin magabata duk sunan su bid'a amma bid'ar Jaham ibn Safwan babu shakka ta fi tsanani ta fi kauri domin bid'a ce da take bayuwa zuwa ga kafirci domin yanzu da zaka ce duk sifofin Allah ba sifofi bane kawai sunaye da suke nuna zati daya ma ba su da suke nuna zati amma ba ba su da ma'anar sifa babu shakka wannan kore dukkan abin da alkur'ani ya zo da shi ne na sifofin Allah to wata rana imamu ahmad kamar da aka san shi a tarihi mutum ne wanda ya tsayin daka ya jajirce aka yi gwagwarmaya da shi wajen tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har ya cancanci lakabin imam ahli sunna wal jama'a an san wannan a tarihi duk wanda yake halarta majalisan majalisa majalisai na malaman sunna ya ji irin waɗannan bayanai na irin gwagwarmaya da aka sha da Imam Ahmad a zamaninsa akan bid'atul alqawl bi khalqil Qur'an haka an san shi abin da ya shafi bid'a baya rangwame a kai to wata rana yana kwance baya yana gida haka yana kwance ba shi da lafiya sai aka ambato sunan Ibrahim ibn Tahman a gabansa yana jin sunansa sai ya miƙe zaune duk da gashi ba shi da lafiya sai ake mamaki ga Ibrahim ibn Tahman yana da bid'atul irja wato yana da wani nau'i na bid'a amma kuma ga Imam Ahmad ya tashi ma zaune har yana cewa la bagi an yuzkara as na fayuttaka bai dace a ambaci wato mutanen kirki ba amma wani ya kwanta wato yana gare ya miƙe ya zauna domin ya nuna mutane girman wannan mutum to shine aka ce dalilin da ya sa imamu ahmad ya yi haka saboda shi wannan ibrahim ibn tahman a yankin sa ya kasance malami ne mai tsanani kwarai da gaske a kan su jami'a wato yana yaƙar bid'ar jaham ibn safwan gayar yaƙi. to wannan ta sa imam ahmad ya girmama shi duk da shi kuma yana da bid'atul irja wannan dai nuna maka wato bambanci tsakanin bid'ar wata bid'a da wata bid'ar sauraka ba za ka yi wa bida'a kallo iri ɗaya ba ka ɗauka mutumin da zai iya cewa wani zai zama Allah ka daidaita shi da wanda shi kawai bida'atul maulidi yake yi misali ko an ɗan bashi wasu zurudai da zikirai wanda ba na sunna ba yana yi ba shakka dukkan wani abin da ya zo ba ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi bid'a to amma ba za ka daidaita hukuncin su ba ka ce wannan da wannan daidai suke babu shakka ba za ka yi wannan ba to shi yasa imam ahmad ah, imam ah, ibnu taymiya anan yake cewa wanda ya kirkiri babbar bid'a ba zai zama daidai da wanda yake kuskure wato a cikin wani abu wanda yake mai dan zurfin fahimta ba yana dan buƙatar nazari yana dan buƙatar bincike shi yasa zamu ga da yawa daga cikin ah, ulama'ul umma wanda muke girmama su muke karanta littattafan su muke tutiya da su a ko ina suna da wani abu na na tawilin wasu daga cikin sifofin Allah kamar sifatul istiwa'i kamar sifatul nuzul kamar sifatul maji suna tawilin wannan nau'i amma ba mu gushe ba muna girmama su saboda wannan ba daidai yake da bid'ar jaham da ya gaba ɗaya rushe sifofin Allah ba su waɗannan wata shubuha ta shige su na'am akwai tasirin bid'ar jaham a cikin tawilin amma dai ba su yadda su kansu da abin da jaham yake yake kai ba kai ba su ma yadda da abin da mu'tazilawa wanda sun fi jahamiyya matsantuwa duk da wani bangare na jahamiyya sun fi su kusantowa zuwa ga tabbatar da wasu abubuwa na sifofin Allah to sai kaga ba malaman sunna suna girmama waɗannan malamai irin su Imam Nawawi irin su Al-Qadi Iyad zaka samu duk suna da wannan nau'i na tawilin wasu daga cikin sifofin Allah ko kuma tafwid ko ba su yi tawili ba su ce amma su ba za su yi magana akan ma'anarsa ba kamar irin su eh, al-hafiz ibn hajar al-asqalani fama malaman al'umma ba su gushe ba suna darajta su suna girmama su suna karanta littattafansu saboda nau'in abin da suka fada a cikinsa akwai wani abu na shubuha duk da kai a gurin ahlus sunna wannan ba sunna bace ya saba wa sunna to amma su sun tashi gaba ɗaya a lokacin al'alamul islami ba abin da ake karantarwa sai wannan duk wani malami da zaka tunkara domin ki karatu a gurin abin da zaka karanta kenan yayin da aka aka kafa jami'ul azhar ba aka kwaci jami'ul azhar daga hannun fatimiyya domin wanda suka kafa shi shi'a ne wanda suke jingina kansu ga fatima amma ba 'ya'yan fatima bane ba su da alaka da da fatima maganar alaka su da wasu ma suna shakkar alaka su da laraba ma gaba daya su daular ubaidiyya su suka kafa wannan jami'ul azhar domin yaɗa ci ƙarshe lokacin da salahaddin ayyubi suka yi jihadi suka kwato wannan daga hannunsu sai ya zama ana yaɗa sunna to amma sunna a bisa fahimtar ashariya da maturidiya saboda ka sai ya zama na dukkan malaman da suka yi karatu azhar za su fita da wannan koyarwar ne shi yasa har yanzu a manhajin azhar an gina shi ne akan manhaji na ash'ariyanci da ilmul kalam to raka duk wanda yayi karatu a irin wannan zai fito da wannan da wannan ilimin ne kamar yadda Rashidul Attar yake faɗa dangane da malamin sa Imam Nawawi shi Rashidul Attar dalibi ne ga Imam Nawawi amma kuma akan tafarki da fahimtar sunna yake totar babu wani wato tawili ko bankara wani nasi duk dan da ake tabbatarwa na ubangiji yana tabbatar da su amma kuma malamin sa Imam Nawawi shi kuma yana da wani nau'i na tawili to a tarjamarsa ya rubuta tarjamarsa wato tarihinsa a ciki yake ba shi uzuri yake cewa saboda duk abin da aka karantar da shi shine wannan magatun tawili duk littafin da ya karanta don haka shi yana aiki ne da ilimin da ya yi wanda wannan a manƙaba ce falala ce mutum ya aiki da iliminsa ka karanci abu ka fahimci abu ka yi aiki da abin da ka fahimta ce wannan shine abin da imamun nawawi ya yi watakila da a ce ya karanta akasin wannan daga wasu malamai to da watakila ba zai tafi akan wannan wannan tawilin ba to haka ba a daidaita wanda zai kuskure akan wani abin da yake da ne wato yana buƙatar zurfan nazari ko tsayawa tsaye a yi tunani sosai ko zurfan ilimi ba a daidaita shi da wanda ya ƙirƙiro wata bid'a da kowane musulmi aka gayawa sai ya dafa kai za a zo a ce maka wani zai zama Allah a nuna maka wani yana tafiya cikin tsumma a ce maka wancan Allah ai dole ka dafa kai ko a nuna maka wani cikin kazanta a ce maka wancan babban wali ne ashe yana yana zama a cikin kwata ko a cikin ramuka yana bin juji yana kwana a cikin yana cin abinci da karnuka a nuna maka ce wancan wancan ne kai daga ganin wannan ka san ba ba addini ba ne hauka ne ba zai taba yi wa addini ya kwadaitar akan shiga juji ba da kwana a cikin a cikin bola da da cin abinci tare da karnuka har ma wani ya rika kuka wai ya tsinci abinci bai ga wani kare ya zo sun ci tare ba wai me wa Allah ya shiga damuwa wai ko yayi wa Allah wani abu ne yau zai ci abincinsa shi kadai ba karnuka tare da shi to kaga wannan wani abu ne zahiri a fili to shine malam yake cewa walizalika man ibtada fi usulid dini wanda ya kirkiri bid'a a cikin aqida a cikin wato shika-shikan addini bid'atan jalila wata babbar bid'a asabahu min zalika ashaddu mimma yusibu man akhta'a fi amrin daqiq asabahu min zalika daga abincin na zalunci da jahilci sai ya same shi fiye da abin da yake samun wanda ya kuskure a cikin wani abu wanda yake da kiki wato mai wato mai wahalar fahimta ko mai zurfin fahimta au aznaba fihi ko ya zunubi akan wan nufusu lahijatun bi ma'rifati mahasiniha sai dai har kullun zukata wato na mutane yunkurinsu da hankuransu shine su san abin da yake sifofinsu na kyau amma su manta abin da yake tare da su na aibi wa masawi gairaha kuma su ta kokarin binciken binciken wato laifukan laifuffukan wasu kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu hurairah cikin sahihu ibn hibban da waninsa hadisin yana cewa tubsirul kaza fi qadata fi aini akhika wa tansa aljaz'a fi aynayka mu'tarida wato kana ganin tsakuwa ko haki a cikin idan dan uwanka amma ka ka kasa ganin kututturen itace da ya fada idanka wato kamar yadda muke cewa ka taka laifinka ka hango na wani to laifi tudu ne ka taka naka amma ka rika hango na wani to wannan shine abinda a wato abinda zuciya take da take da shi ta ta dan adam kamar yadda mutanabbi yake cewa ainur rida an kulli aibin kalilatin kama ain kama anna aina as-sukht tubdi al-masawiya wato ainur rida an kulli aibin kalilatun idan ka yarda da mutum to kuma zaka ga aibinsa ba idan ka zai makance ba ka ganin aibinsa kama anna aina sukhti tubdil masawiya kama yadda in kana jin haushin mutum kuma komai nashi laifi kake gani wanda ba haushi yake cewa ko tafiya ya cikin ruwa sai ka dama ta da ma kura wato ba abin da zai ya kubuta saboda kawai bai yi maka ba to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam sai ya yaƙi zuciyarsa sannan ya iya kubuta daga gare ta shine ya ce wa amma al'alimu al'adilu amma malami wato mai ilimi wanda yake da ilimin da ya kubutar da shi daga jahilci da Allah ya sifanta mutum da shi al'adil kuma mai adalci wanda yake da imani wanda ya kubutar da shi daga zalincin da Allah ya sifanta jinsin ɗan adam da shi fala ya kula illal haq wanda za ka samu baya faɗar wata magana sai ta gaskiya wala yattabi'u illa iya baya bin wani abu sai gaskiya ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم yace to don haka wanda zai bibi tabbataccen ruwaya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'ihi ya bi tabbataccen ruwaya da aka ruwaito daga halifofinsa abubakar da umar da usman da ali wa ashabihi da sahabbansa wa a'immati ahli baitihi ya bibi ruwayoyin da suka inganta daga limaman ahalin gidansa مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين كما الإمام علي دان الحسين وندا أكي مشي لقبي زين العابدين علي ابن الحسين زين العابدين ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب جيكا سيدنا علي وابنه دا دان شي آلدن الإمام أبي جعفر محمد ابن علي الباقر وندا سونانسا محمد ابن علي الباقر دا أكي مسا لقبنا الكنيا دا أبو جعفر وابنه دا دانسا wato dan abi ja'far al-baqir wanda sunan shi abdullahi abin abu abdullahi ja'far ibn muhammad as-sadiq wato abu abdullahi as sadiq da kuma wanda yake shaikh ulama al-umma wanda shehi ne na na malaman wannan al'umma kamar yadda za mu yi bayani wa misli malik ibn anas sannan ya bi ruwayoyin da suka tabbata daga irin su malik dan dan anas shine imamu daril hijra wa sauri da ruwayoyin da suka tabbata daga sauri wato sufyan sufyanu sauri wa tabaqatihima da waɗanda suke yan ajinsu inda zai bibi waɗannan ruwayoyi duka wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo daga halifofinsa wanda suka zo da sahabbai suka zo daga immati ahlul baiti suka zo daga immatil islam kamar su malik da sauri da sauransu da zaka tara su gaba daya waje da zalika jami'ahu muttafiqan zai ga dukkaninsu suna tafiya a bai daya wato ba zai ga maganar wani tana rushe ta ɗan uwansa ba in dai ka dubi abin da aka rawaito akan kan dini abin da ya shafi aqida ba za ka samu sabani ba tsakanin al da sahabbai da a'immatu ahlul bait da a'immatul islam wato ba za ka ga sabani ba dukkaninsu su su guda ɗaya shine wajada zalika jami'ahu muttafiqan mujtami'an fi usuli dinihim wa jima'i shari'atihim wato suna ittifaki a cikin abinda ya shafi tushen wannan addini wato rukunan wannan addini ginshikan wannan addini abinda ya shafi usuluddin abin da ya shafi aqidar su game da Allah game da mala'iku game da manzanni game da littafai game da ranar lahira game da kaddara ba za ka samu sabanin su anan ba haka nan jima'u shari'atihim abin da ya shafi ka'idoji manya-manya na shari'a ba za ka samu suna sabawa ba za a iya samu su saba a cikin furu'uddini furu'ul ibadat furu'ul ahkam amma a cikin manya-manyan abubuwa a samu suna saba ba za ka ga wannan ba matukar dai ka bibi abin da ya tabbata ya inganta daga waɗannan malamai a nan abin da ibn taimiyya yake cewa wato su masu bin gaskiya a da'awarsu da manhajinsu da ɗariƙarsu da tafarkin da suke tafiya a kai ba sa saɓawa za ka samu suna tafiya akan wani abu guda ɗaya bai ɗaya la yakhtalifuna fi usuli dini abin da ya shafi usulul dini wato ginshikan addini ba za su yi sabo wannan usulul iman din da ka sani ba za ka samu suna sabani a kansa ba ko da kuwa kowa da kasarsa wani mutumin kufa ne wani mutumin madina ne wani mutumin basra ne wani mutumin makka ne wani mutumin khurasana ne wani a masar wato kowanne da garinsu da kasarsa amma kuma za ka samu maganganunsu suna saba ba ko da kuwa zamaninnukansu sun saba waɗannan sahabbai ne waɗannan tabi'ai ne waɗannan atba'u tabi'ina ne wannan taba'ul atba' ne amma dai za ka samu a abu ɗaya kai ɗaya duk gaba ɗaya suke tafiya saboda me saboda tsotsuwar tasu guda ɗaya ce madogarar tasu guda ɗaya ce ita ce alƙur'ani da sunna da abin da magabata suke kai to wannan magana ta ibnu taymiya ba wai shi ya fara ta ba wato yana yana daga cikin simat ahli ahli sunna simat wato sifa ta manhajin ahli sunna a duk inda suke to zaka samu manhajin su daidai wato ɗaya yake sawa'un a garuruwa sun rarraba su ko nuka sun rarraba su ba za ka ga cewa sun rarraba ba aqidar ahli sunna a Masar ita ce aqidar ahli sunna a Saudiya ita ce aqidar ahli sunna a Najeriya aqida ahlus sunna duk inda suke aqida ɗaya ce ba za su rarraba akan harka na'am za su iya samun sabani kan abin da ya shafi ru'in ibada wannan zamanin sahabbai ma an samu a cikin wasu abubuwa na hukunce hukunce amma a cikin abin da ya shafi tushen aqidar wato wani ya rika ganin abu kaza imani ne wani ya rika ganin kafirci ne ba za ka samu wannan ba ko da kuwa garuruwan su ba ɗaya ba ko da kuwa zamanukan su ba ɗaya ba wani ya yi zamani a ƙarni na ɗaya wani a na biyu wani a na uku wani ya yi zamani a ƙarni na goma sha biyar irin mu to za ka samu duk aƙidar ɗaya ce tafarkin ɗaya ne usulul iman duk gaba ɗaya ne a fahimta ɗaya suke musu ibnu taimiyya ba shi fara faɗar wannan magana ba akwai abul qasim isma'il at ko at-tamimi al-asbahani mai littafin al-hujja fi bayan al-hujja fi bayan al-mahajja littafin alhujja fi bayanin mahajja a ciki yake cewa amma ahlul fa faja'alul kitaba wa sunnata imamahu wato ahlul masu gaskiya sun sanya littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama su ne jagororinsu wa talabuddin min qibaliha tanan suka nemi addininsu tanan suka ciro addininsu wa ma waqa lahum mimma aqulihim wa khawatirihim araduhu al kitabi was sunnah duk abin da ya zo musu na tunaninsu ko wani abin da hankalinsu zai ba su to ba za su ɗauka su yi aiki da shi ba ko su ƙanƙame sai sun bijira shi akan alkur'ani da sunna sun ga ya hau kan kelin alkur'ani da sunna sannan su karbi shi fa in wajaduhu muwafiqan lahu ma qabiluhu in suka ga ya dace da alkur'ani da sunna sai su karba wa shakarullaha haisu haisu arahum zalika wa waffaqahum ilai sai su gode wa Allah wanda ya nuna musu wannan har suka gano da hankalinsu da hikimarsu da basirarsu kuma ya dace da alkur'ani da sunna wa in wajaduhu mukhalifan lahu lahu ma taraku ma waqa'a lahum in suka samu abin da yake a ciki ya saba alkur'ani da sunna sai su watsar da wannan abin su su kama alkur'ani da sunna wa raja'u bituhmati ala anfusihim sai su su tuhumi kansu maimakon su tuhumi alkur'ani da sunna sai su tuhumi kansu abin da yake faruwa yanzu wani zai yi tunaninsa shi kadai wato ya yi tunaninsa ya harhaɗa wasu hikimominsa da wasu ƙa'idojinsa sannan sai kuma ya shiga alkurani da suna yana neman musu dalili maimakon ya fara samun dalilin sannan ya ɗora abin da duk yake tunani akan dalilin a'a sai ya yi ƙoƙarin sai ya kafa aƙidarsa sannan ya tafi nemo mata dalili to fa a lokacin zai yi kokarin sai ya bankara dalilin ya dace da aƙidarsa maimakon aƙidarsa ta rika bin dalilin a baya sai zan dalilin shi yake bin aƙidarsa a baya to su waɗannan ba haka suke ba su kansu za su tuhuma domin alƙur'ani da sunna ba sa shiryarwa zuwa ga wani abu sai abin da yake gaskiya ra'ayi kuma na ɗan adam zai iya zama gaskiya zai iya zama ba gaskiya ba to shine ya ci gaba da cewa yace abinda zai nuna maka cewa alul hadisi masu aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce alul hadis ko ahlus sunna duk abu da yake nufi alul hadis ba wai ana nufin masu ilimin hadisi kadai ba ana nufin duk waɗanda suka yadda cewa hadisi madogara ce tare da alqur'ani suka yadda su rike alqur'ani da sunna sune ahlul hadis don haka da da masu ilimin su da awamuhum da fuqahum da mufassiruhum duk zaka kira su ahlul hadis yace hum alal haƙi su akan gaskiya suke yace da zai nuna maka haka yace da za ka duba littattafan da suka wallafa tun daga na farko har na ƙarshe da na da da na yanzu tare da saɓanin garuruwansu da zamaninsu da nisan da ke tsakanin gidaddajinsu da yadda kowane ɗaya da garinsu ya zauna wani yanki na duniya wanda ɗaya bai zauna bai zauna a wannan yankin ba kuma bai taɓa zuwa wannan yankin ba za ka samu suna tafiya a kan turba ɗaya yanayi ɗaya salo ɗaya a cikin aƙidarsu ya ce ba za su saba ba ba za ka samu sun karkace ma wannan hanyar guda ɗaya ba za ka samu maganarsu iri ɗaya ce abinda suke nakaltowa guda ɗaya ne latara bai na ikhtilafan ba za ka ga saɓani tsakaninsu ba wala tafarruqan fi shai'in ma wa in kalla. ba za ka ga saɓani tsakaninsu ba cikin abin da ya shafi aƙida ko mun ƙanƙantarsa walau ta jami'a ma jara ala alsinatim da za ka tara duk abin da ya zo a kan harshensu wa naqaluhu an salafin ko suka rawaito shi daga magabatansu wajadtahu ka annahu ja'a min kalbin wahidin sai kan kamar daga zuciya ɗaya fito wajara ala lisanin wahidin kamar akan harshe guda ya gudana wa hal alal haƙƙi dalilun abyanu min hadha akwai wani dalilin da ya kai wannan fitowa karara akan gaskiya babu to kaga wannan shine abin da ibnu taymiya yake nufi ya kawo sunayen wasu wanda su misali ne kawai ya bayar waɗanda in ka bibi duk abin da aka ruwaito daga wajensu kuma tabbatacce to ba za ka samu ya saba ba annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa a khulafa da sahabbansa sai ya ka a immatu ahli baitihi don ya nuna duk wannan tafiya ɗaya ce batun shi'a da za su raba tsakanin sahabbai da ahalul baiti wannan duk wani abu ne na rigima wani abu ne na ƙarya wani abu ne da ba shi da tushe ba shi da asali abin da ya tabbata a tarihi ruwayoyi ingantattu suka nuna waɗannan al'umma ɗaya ce kuma akan abu ɗaya suke aƙida su ɗaya ce da'awar su ɗaya ce manhajin su ɗaya ne akan abu guda suke kira akansa suka rayu kuma akansa suka mutu sai ya yi misali da manya-manyan limamansu kan ce kamar ali ibn al-hussein zainul abidin ali ibn al-hussein zainul abidin wanda ake masa alkunya da abul hasan ko abu muhammad jikan sayyidina ali ne cikakken sunansa ali ibn al-hussein ibn ali ibn abi talib ana masa lakabi da zainul abidin shine ake cewa aliyul asghar ali al-asghar kuma duk ‘ya'yan Husaini ɗan Abu Talib sun biyo daga tsatsan shi wannan ne wato bai da ƴaƴa bai da zurriya da suka fito ba daga tsatsan shi Zainul Abidin ba an haife shi a tara ga watan Sha'aban. hijiran manzo Allah tana da 38 mahaifiyarsa ummu walad ce wato kuyanga ce akai sadaka da ita ana ce da ita gazala ya tashi tare da mahaifinsa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib kuma ya halarci fafatawar da aka yi da mahaifinsa a Karbala a lokacin yana da shekara ashirin da uku ba a yi yakin tare da shi ba a dalilin yana rashin lafiya a wannan lokaci saboda haka sojojin ibn ziyad ubaidullah ibn ziyad sai ya kasance ba su taba shi ba suka ce a kyale wannan ba shi da lafiya kan mu taba shi wannan shi yasa ya tsira cikin waɗanda suka tsira an kakkashe wanda aka kashe amma shi saboda a lokacin da ake faɗan ba shi da lafiya yana kwance wato a kan shimfiɗar rashin lafiya wannan ta sa suka tausaya suka kyale shi yana daga cikin shugabannin tabi'ai malami ne mai tsantseni ana masa laƙabi da zainul abidina saboda yawan ibadarsa yana da 'ya'ya waɗanda suka fi shahara akwai zaidu zaidu ibn ali ibn al-husayn akwai muhammadul bakir akwai umar wanda zai nuna maka ƙaryar shi'a da suke nuna wato rashin jituwa tsakanin waɗannan gidaje cikin 'ya'yan jikan na ali akwai umar waɗannan duka 'ya'yan nashi da zaidu da Muhammadu bakir da umar malamai ne masu tsantseni a gaban zainul abidin aka kashe mahaifinsa da 'yan uwansa da 'yan uwan da 'ya'yan bamfanninsa tare da mahaifinsa hussain saboda aka yi zama mutum ne wanda a kodayaushe za ga yana cike da damuwa da bakin ciki yana yawan kuka haka yana zubar da hawaye har ma aka yi masa magana dangane da wannan cewa me yasa kake tattare da damuwa ko da yaushe kuma ko da yaushe haka zaka rika zama kana zubar da hawaye kana kuka sai yake cewa inna yaqub alaihi salam bakat hatta biyaddat aynahu ala yusuf wa lam ya'lam annahu mat ce annabi annabi yaqub alaihi salam yayi kuka har sai da idanansu suka yi fari wato saboda annabi yusuf bacewar annabi yusuf duk da ba a tabbatar masa da cewa ya mutu ba amma kuma ya rika zubar da hawaye har idan su rika yin yana saboda saboda har ya makanci saboda kuka wa biyaddat aynahu min alhuzni wa huwa kadhib to yake cewa to gashi yadda annabin Allah ne amma ga yadda ya rika kuka saboda bacewar ɗansa duk da ba ya da tabbas cewa ya mutu ya ce to amma ni a gabana a gabana na ga 'yan ahalin gidana dangina da mahaifina da 'yan uwana ana musu yankan rago a rana guda ɗaya ya ce fatarauna huznahum ya zahabu an kalbi abadan kuna ga zan daina wannan damuwar akan wannan wato damuwar ta game da su za ta tafi daga zuciyata ai ba za ta tafi har abada saboda haka bayan an gama yakin karbala zuciyarsa ta zan a cike da damuwa bisa kashe ahalin gidansa a gaban idansa ali ibn al-husayn mutum ne mai karamci yana son mutanen da suke miskinai da fukara yakan ɗauki buhun gurasa a bayansa ya rika yawo da daddare yana bin gida-gida na fukara yana rabawa yana cewa sadaqatul layli tutfi'u ghadabar rabbi وتنور القلب والقبر وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة yakan faɗi haka ya ce sadakar sadaka a ɓoye cikin dare tana bice kushin ubangiji sannan tana haskaka zuciya da ƙabari sannan kuma tana fitar fitar da bawa daga cikin duhu duhu ranar gobe kiyama wannan magana tana cikin albidaya wa nihaya na ibnu kathir addulabi wani malami ne a cikin littafinsa alkuna wal asma' ya ruwaito mana daga wani malami da ake kiran shi abu nuh al'ansari yake cewa an yi gobara a gidan ali ibn al-husayn an yi gobara a gidan ali ibn al-husayn yana tsakiyar sallah ya yi sujjada mutane suka rika kururuwa suna cewa yabna rasulillah annar yabna rasulillah annar to ya dan ma'aikin allah wuta fa wuta fa ana ta gaya masa fama rafa ra'sahu hatta tufi amma bai ɗago kansa ba har aka kashe wannan wutar to ne bayan an gama ake tambaye ma alhaka anha me ya shagaltar da kai ga wannan wuta ga wuta tana ci balbal kai kuma kana cikin gida kayi sujada ka ki fita ana cewa wuta wuta wuta me ya ɗauki hankalinka daga kan wannan wutar shine yake cewa alhatni anha narul ukhra ɗaya wutar ce ta shagaltar da ni yana nufin tsoron wutan alkiyama ita ta sa ya manta wannan wutar da kuke magana kai. ya rasu shekarar hijira tana da 93 wasu a wata ruwa an faɗi saɓanin haka al'imam ali ibn al-hussein rahimahullah mutum ne wanda ya san falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar dai aƙidar iyayensa wato yadda aƙidar iyayensa take mahaifinsa da kakansa da babbanninsa wanda suka san falalar sahabban annabi shi ma haka ya san falalar sahabban annabi ya san cewa su ne suka taimaka wa musulunci suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu fi sabilillah ya tabbata a cikin tarihu dimashq na ibnu asakir daga muhammad ibnu ali Ibnu al-husayn wato daga dan shi ali Ibnu al-husayn da muke magana shi kuma daga babansa yake cewa wasu mutane daga iraki sun zo madina sai suka zauna gurina in ji shi ali ibn hussein suka zo suka zauna a inda nake sai suka ambaci abubakar da umar suka ɓace su wato suka gaya musu bakar magana sannan suka dirarruwa sayyidina usman ba ji ba gani wato suna ɗauke da aƙida ta shi'a mummuna ta ɓatanci ga abubakar da umar da usman suka zagi abubakar suka faɗi bakan magana a kansa sannan kuma suka dirawa usman sai shi ali ibn al-husayn sai yace da su ku bani labari wai ku dinnan kuna cikin muhajirun al-awwaluna wanda Allah yake cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun kuna cikin waɗannan sai suka ce a'a ba ma cikin su sai ya ce da su to kuna cikin waɗanda Allah ya ce wallazina tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun kuna cikin waɗannan wanda su ne al-ansar ba ku cikin muhajirun kun yadda to kuna cikin al-ansar suka ce lasna minhum babu mu ciki yace to amma antum faqad tabarra'tum min al ne kun ce ba ruwanku da ba muhajiruna ba ruwanku da ansar kun yi baran-baran da su kuma ni na san ba ku cikin firka ta uku wadda Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina na sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ba ku cikin kungiya ta uku ba a cikin ta farko ba a cikin ta biyu ku ba muhajiruna bane ku ba ansar bane to kuma ba a cikin ƙungiya ta uku sune waɗanda suka zo daga bayan muhajiruna da ansar suke cewa ya ubangiji ka gafarta mana da ƴan uwan nan namu da suka rigaye mu shiga musulunci kada ka bar wani kulli a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani ya ubangiji kai mai yawan tausayi ne mai yawan rahama ce ba ku cikin waɗannan komo ne ku tashi ku bani guri la qarraba Allahu durakum kada Allah ya hada ni makota da ku fa innakum mustazi'una bil islam yace kuna izgili da musulunci walastum min alihi ba ku cikin ahalinsa saboda haka ya fata fata da su ya kace kace da su ya rarake su to kaga ya san wato falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da darajar su da martabar su da gwagwarmaya da suka yi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wajen tsaida musulunci hakanan a cikin tarihu dimashq na ibnu asakir abu hazim almadani yake cewa ban taba ganin wani bahashi mai ba wanda yake da fahimta ta addini kamar ali ibn al-husayn naji ali ibn al-husayn shi wannan zainul abidin ana tambaye shi kaifa kana manzilatu abubakar wa umar inda rasulullah yaya matsayin abubakar da umar yake a gurin manzon Allah yaya kake ga matsayin abubakar da umar a gurin manzan Allah sai ya nuna kabarinsu ya ce kamar matsayin da suke da shi a nan yadda ka gansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubakar ga umar to haka matsayinsu yake haka nan daga ja'far ibn muhammad daga babansa yake cewa wani mutum ya zo gurin mahaifina ali ibn Husayn ya ce ba ni labari dangane da abubakar sai zainul abidin sai ya ce da shi anis siddiqi tas'al kana tambaya ta game da siddiq kun san siddiqiya matsayi ne bayan annabta daga annabta ba matsayin da yake bin bayan ta sai siddiqiya ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina sai ce anis siddiqi tas'al game da siddiqi kake tambaya sai wannan mutum ya ce yarhamukallah wa tusammihi siddiq kai ma kana ce masa siddiqi sai ya ce thakilat ka ummuka ka yi wabinka kad sammahu siddiqan man huwa khairun minni wa minka wanda ya fi ni ya fi ka alkhairi ya kira shi siddiqi shine manzon Allah da almuhajiruna da al'ansa don haka faman lam yusammihi siddiqan fala saddaqa Allahu qawluhu fi daril akhirah wanda duk bai kira shi siddiƙi ba Allah ya gaskata maganarsa a ranar lahira yace idhab yace ka tashi ka tafi fa ahibba ababakar wa umar ka so abubakar da umar wa tawallahu ma ka jibance su fama kana min ismin fa fi unuki in har akwai laifi ni na ɗauke maka ka je ka so su in har san su da laifi to a na to wannan shine ali ibn al-husayn zainul abidina to yanzu dan Allah wannan namu ne ko nasu ne eh namu ne to sai ɗansa al'imam abu ja'far muhammad ibn al-bakir muhammad ibn ali al-bakir ɗan shi shi shi abidin a ɗansa kamar da ga sunansa muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib ana masa laƙabi da al-bakir al-bakiru an ce an kira shi haka li bakri hil uluma wasu hil hukum saboda yadda ya keta ilimi wato ya kutsa cikin ilimi ya zan yana iya kwaso hukunce-hukunce a cikinsa wanda ba kowa ne ke iya wannan ba mahaifiyarsa sunanta umu abdullahi fatima bintul hasan ibn ibnu ibnu abi talib kaga mahaifiyarsa hashimiya ce ita ma mahaifinsa hashimi mahaifiyarsa hashimiya ce haka kaga hashimiyun ne aban wa umman yana da 'ya'ya da yawa mafi shahararsu shine ja'farus sadiq wanda mahaifiyarsa ana ce da ita ummu farwa bintul qasim qasim din nan shine qasim ibnu muhammad ibnu abubakar qasim jikan sayyidina abubakar ne dan muhammad dan abubakar saboda haka mahaifiyarsa ummu farwa jika take ga abubakar siddiq saboda haka ga babansa wato abin nan baban Ja'far Sadiq shine Muhammad ibn Ali al-Bakir Imam al-Bakir kaga yana auren jikar Sayyidina Abubakar me wanda yake nunawa wanda yana nuna cewa yana son gidan Sayyidina Abubakar tunda gashi har ya auri jikarsa ya haifi ɗaya daga cikin mafi shaharar 'ya'yansa da ilimi da tsoron Allah Imam al-Bakir ya samu ilimi daga mahaifinsa Zainul Abidin ya kuma samu ilimi daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai malaman sunna har ila yau ya yi karatu a gurin malaman sunna saboda ya san matsayinsu abin nan kai malaman sunna sun yi karatu a wajensa malaman sunna sun yi karatu a wajensa saboda matsayinsa ga ilimi da kuma yadda ya san matsayinsa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ta hanyar su ne musulunci ya ɗuko ina da ina za ka samu shi'a suna jingina masa ruwayoyi daban-daban a cikin littafansu na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sukan kansu da sukan abubakar da umar wanda waɗannan ruwayoyi duk ba ingantattu ba ne wato waɗanda suke bulatu shi'a wanda suka wuce makaɗi da rawa wanda suka zurfafa cikin aƙidar shi'a su suka ƙirƙiri waɗannan ruwayoyi suka jingina masa kamar irin su jabir ibn yazidul ju'fi kamar irin su zurara ibn a'yun da makamantansu waɗanda dukkaninsu maƙaryata ne maƙaryata ne masu muguwar aƙida ta shi'a in ka duba littafin alkafi na kulaini za ka samu ya cika littafinsa da ruwayoyi na ƙarya da aka jingina wa abu ja'far wanda suke kunshe da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kasu wanda abu ja'far sadiq ba shi da alaka da wannan abu ja'far al-baqir akwai ruwayoyi daban-daban da aka ruwaito sahihiya wanda suka yi daidai da manhajin gaskiya manhajin iyayensa ahlul baiti wajen kula da matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da sanin martabarsu da matsayinsu a musulunci a cikin sirar alamin nubala na zahabi ruwaya daga isa ibn yunus shi kuma daga abdulmalik ibn abi sulaiman ya ce na cewa muhammad ibn ali shine abu ja'far al-baqir na ce da shi fadar Allah inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu kun san wannan shi'a suna ƙarya su ce wannan ayat ta sauka ne ga Ali shi kadai dan ta nuna shine wato khalifa shine imam bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka suke yin wannan ƙarya to yace na tambaye shi game da wannan aya me zai ce wajen tafsirin wannan aya da ya buɗi baki sai ya ce hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan da Allah ce waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu dinnan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi sai ya ce innahum yaquluna huwa ali su mabiya addini shi ana cewa ali ake nufi sai ya ce aliyun minhum ai ali ɗaya daga cikin su ne wato shi ɗaya daga cikin su ne ba wai shi kadai ake nufi ba shi ma ɗaya ne daga cikin su saboda haka zurriyar gidan sayyidina ali sun fi sanin falalar sayyidina na alisama da shi'a saboda haka kuma kaga anan suka nuna cewa shi wannan malami nasu wanda suke jingina kansu gare shi ya nuna cewa wannan aya ba ta sauka ne ga falala alishi kadai ba kamar yadda shi'a imamiya suke da'awa ta kunshi dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zauna da shi koda ko ba su da nasaba da shi don haka ka samu sayyidina ali ah, sayyidina abin nan ah, abu ja'far da martabar abubakar da umar ya rika kare su yana raddi ga dukkan waɗanda suke sukansu su kamar yadda zo a cikin sirar alamin nubala daga abi abdullahi al-ju'fi daga urwa ibnu abdullah yace na tambayi abu ja'far muhammad ibnu ali na tambaye shi hukuncin ah, yi wa takubba ado wato ko ko ko abin nan hannun takobin a yi masa ado haka a yi masa ɗan ƙyale-ƙyale ya halatta sai ya ce la ba a bihi ce ba laifi dan a yi wa takobi ado faƙad halla abubakar siddiq saifahu sai ce abubakar siddiq ma ya yi wa takobinsa ado sai shi mutumin ya ce shi urwa ibnu abdullahi sai ya ce wata ƙulu siddiq kai ma siddiq ka ce fawasa ba wasbatan sai ya wani zabura ya wani wato ya abin irin ya zabura ya zauna ya fuskanci alƙibla ya ce na'am as-siddiq na'am as-siddiq faman lam yaqul as-siddiq fala saddaqa Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah yace eh na faɗa as-siddiq na faɗa as-siddiq wanda duk bai ce siddiq ba kada Allah ya gaskata maganarsa a duniya da lahira wato ko kun so na faɗa kaga wanda ya nuna wato gulatu shi'a na lokacin suna ta ƙoƙarin su haɗa rigima tsakanin waɗannan bayan Allah da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman abubakar da umar su kuma sun kiyarda sun nuna suna nan akan ganin girman waɗannan bayan Allah ibnu asakir a cikin tarihu dimashq ya kawo daga fudail ibnu ibnu fudail muhammad ibnu fudail daga salim ibnu abi hafsa da shi kuma yake cewa na tambayi aba ja'far da shi kansa ja'far din game da abubakar da umar sai suka ce mun tawallahuma wabra min aduwwihima fa innahuma kana imamai hudan ka jibince su ka so su ka yi baran-baran da makiyansu domin waɗannan bayan Allah suna daga cikin limaman shirya wato abubakar da umar limamai ne na shirya don haka ka so su ka yi kuma bara'a daga dukkan wani makiyinsu imamu zahabi bayan ya kawo wannan sai ta'aliki yake cewa ka duba salim salim ibn abi hafsa yana da wani abu na shi'anci wato karkata zuwa ga alil baiti yace yana da wannan amma duk da haka sai gashi yana ruwaito mana wannan maganar shi yake yada wannan maganar yace to wa inna ma ya al-fadl li alil al-fadl ya ce masu falala mutanen kirki masu mutunci su suka san masu mutunci wato mai mutunci shi ke shi yake bawa mai mutunci mutuncinsa wanda duk kaga yana zagin waɗannan bayan Allah to baya da mutunci ne yace ce haka wanda ya ruwaito daga shi salim wato shi ibn fuzail shi ma yana da wani abu da shi an ci siƙa ne amintacce ne sai zahabi ya ce fa'assar Allah shi a ta zamanina <coughs> Allah wadaran shi a zamaninmu wannan karni na takwas karnin su ibn taymiya don zahabi wannan karni ya rayu ya rasu hijirar hijiran manzo Allah tana 748 wato bayan rasuwar ibn taymiya da shekara 20 yana cikin almajiran ibn taymiya yace to Allah wadaran shi ar zamanin mu ma agraqahum fil jahli wal kadhib wa ya kai su wato jahilci da ƙarya ba wanda ya kai su yace fa yanaluna min ash-shaykhaini kaga suna sukan waɗannan shehunai guda biyu Abubakar da Umar wazirai mustafa waziran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna ruwaito wasu maganganu suna cewa maganganun da da aka ruwaito daga Ja'far da da Abu Ja'far wato sun faɗi magana ne akan taƙiya ka san haka suke cewa ce ya aka yi suka yi wannan magana ta yabo ga Abubakar da su ce taƙiya ce wato gaba ɗaya a in san sai su mai da su maƙaryata ko su mai da su matsorata tun da. Taƙiya shi ne in kana jin tsoron wani abu to ka faɗi kishiyarsa ka faɗi kishiyar abinda ake so abinda kai ka ƙudurci to duk maganar da suka ji arwato daga waɗannan bayan Allah sai su ci taƙiya suka yi wato su gaba ɗaya rayuwarsu sun yi ta akan taƙiya da tsoro da fargaba tare da cewa a falalarsu cikin falalarsu da shi ake faɗa suna cewa su waɗannan a'imma babu abin da yake samun su sai abin da suka so ba sa mutuwa sai sun ga dama sai a inda suka ga dama da sanda suka ga dama to wanda ba zai mutu ba sai inda ya ga dama da sanda ya ga dama yaushe zai ji wani tsoro kai yanzu aka baka wannan akwai abin da zai shige ma gaba babu shi a ce kawai an baka sai sanda ka ga dama inda ka ga dama da yadda ka ga dama san ka mutu to an ce su a imma din haka suke to wa suke tsoro kuma kaga bai kamata su ji tsoron wani ba to abu muhammad ibn ali abu ja'far al-baqir ya fi dukkanin mutanen madina waya daga jabir dan abdullahi jabir ɗan abdullahi al'ansari ne kamar yadda kuka sani jabir ibn abdullahi ibn haram al'ansari ne amma kuma ga, ga wannan abu a muhammad ibn ali abu ja'far al-baqir ya fi kowa a cikin mutanen madinar waya daga jabir wannan yana nuna maka wato alakar da ke tsakanin ahli baiti rasulullahi da sahabbai a gurin suke ɗaukan ilimi kuma daga ruwaya da muka samu sahihiya an fahimci cewa akwai alaka wato ta musamman ko kuma matsayi na musamman da da, da Jabir yake bawa shi Abu Ja'far al-Baqir saboda nasabar da yake da ita da gida Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana shi da wasu mutane sun shiga inda Jabir yake kun san daga baya Jabir ya makanci bayan ya tsufa Jabir ibn Abdullah ya makanci yana da halka da yake koyarwa a gidansa yana da halka da yake koyarwa a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam sama haka da shi Abu Ja'far da wasu mutane ɗaliban ilimi sai suka shiga inda jabir yake suka yi sallama suka zauna sai ya nemi ya san su wane ne su kai wane ne ce ni wane dan wane wane dan wane wane dan wane har ya kai ga Abu Ja'far ce kai fa waye ya faɗi shi wane ne sai ya ce Abu sai Abu Ja'far ya ce fa ahwa bi yadihi ila ra'si sai ya kamo kaina fa naza'a zirri al'ala sai ya cire maɓallin. taguwata na sama ya cire na ƙasa ya ɗora tafin hannunsa tsakankanin wato akan ƙirji na tsakankanin nunuka na biyu a lokacin ya ce ina saurayi matashi sai ya ce marhaban bika a akhi sal amma shi ita maraba da kai ya ɗan ɗan uwana tambayi abin da kake so wato bayan ya yi magana da dukan mutanen da suka zo sai ya ware shi shi kaɗai ya yi masa maraba kuma ya ba shi dama ya yi tambayar da ya so saboda haka ya zama yana yana kai kawo a wajen Jabir ibn Abdullah yana jin hadisan manzon Allah a gurinsa yana rubutawa a cikin wasu alluna kamar inda Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil yake cewa kuntu akhtalifu ana wa Abu Ja'far ila Jabir mukan yi tazariya mu yi ta zuwa gidan Jabir dan Abdullah naktubu anhu fil alwah muna rubuta hadisai da muka ji a wajensa a cikin wato alluna kaga duk wanda yana nuna maka alaƙar da ke tsakaninsu shi yasa ibnu rajab alhambali a cikin littafin fathul bari yake ce mana wannan yana nuna mana wato shugabannin ahlul baiti sun kasance suna neman ilimi gurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wasu ma suke nema wannan ya nuna ƙaryar abin da shi'a suke riyawa na cewa su waɗannan limamai nasu ba su da buƙatar ɗaukar ilimi daga kowa kasa cikin falalarsu su ba sa ɗaukan ilimi daga kowa su da iliminsu ake haifarsu don haka su ke da wani ilimi da mutane ke da bukatuwa zuwa gare shi amma su ba su da buƙatuwa zuwa ga kowa to kaga abu ja'afar anan ya karyata su don gashi yana ziriya wajen jabir ɗan abdullahi don neman ilimi abu al'imamul baqir ya rasu shekarar hijira tana 114 shekarunsa hamsin da da uku kuma an binne shi a baki'a wannan shine abu ja'far al-baqir da yadda alaƙarsa take da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda yake ganin girman abubakar da umar to fi sabilillahi wannan nasu ne ko namu ne namu ne to haka nan idan muka je ga ga ga, ga, ɗansa shi ma wanda ina ga lokaci watakila ba zai bar mu ba kasar saura minti nawa yayi amma ka kwanta ba gaya mu ba ba ka so a tsaya ni fa na ga darasin yayi tsawo yau <laughs> ashe ashe ga kai ta dalisi saboda haka zamu dakata anan insha Allah sati na gaba za mu ji shi kuma ɗansa da irin yadda ya ɗauki sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa wa sahbihi ajma'in to assalamu ala ah, bayan haka ah, akwai sanarwa guda biyu sanarwa ta farko ah, an ce a sanar da 'yan uwa cewa littafin da ake karantawa wato bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq an kawo shi yana nan a waje ga mai bukata sanarwa ta biyu insha Allah Allah ya kai mu ranar juma'a za a bude masallacin juma'a da ke islamic university ta nan katsina kun san shi ma masallaci wata jami'ar ce da haka za a buɗe wata jami'ar a cikin jami'a kuma jami'ar musulunci a cikin jami'ar musulunci saboda haka ba a ɗauke wa kowa ba ana buƙatar halartar kowa a wannan rana domin ɗan uwa malam murtala shine limamin masallacin da haka shi zai ci gaba da jan mutane sallah da haka muna buƙatar 'yan uwa su halarta domin a kaddamar da shi liman da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon zuwa kuma insha Allah za mu samu bakuncin mai martaba sarki wanda shi ne zai naɗa liman insha Allah saboda haka wannan shi karan kansa wato wani ci gaba ne ba ƙarami ba da fatan Allah ya ƙara masa lafiya wannan yana tambaya menene ingancin wannan hadisin ku yi zaton alkhairi ga kawunanku idan ya inganta to malam mai alakar mai alakarsa da wannan magana da ibn taimiyya ya yi a kan wato akan jahala da zalunci to ban san hadisin ba ni dai na san aya ta alkur'ani da kike cewa laula isami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات mu'minatu خيرا wanda yake nuna cewa wato mutum yayi wa dan uwansa kyakkyawan zato kamar yayi wa kansa ne kai wa dan uwanka kyakkyawan zato shi ma kamar kai wa kanka ne yayin da suka ji labarin abin da ake yadawa na ifki na ga Aisha da sun yi wa kansu kyakkyawan zato to kaga ashe mutumin da kai wa wanda yayi wa dan uwansa mumini kyakkyawan zato kamar kansa yayi wa wannan shi na sani amma ya kamar a ce kai wa kanka zato kai kamar yaya da abin da ake nufi ka kyautata wa dan uwanka mumini zato kamar ka kyautata kanka ne sannan me alaka sa da da wannan magana ta ibnu taymiya ban sani ba da ibnu taymiya dai ban san ya kawo wannan ba ko ya kawo a'a to me ya kawo wannan maganar ta kai wa kanka so bare a ce me alaka sannan wanda ya ce yana son a bashi bayani dangane da littafin itikadu ahli sunna wal jama'a na al-imam lalaka'i da kuma shi kansa mai littafin domin ya ga wasu kisoshi da suke ba da tsoro a cikin littafin littafin usulu itikadi ahli sunna wal jama'a na hibatullah abul qasim al-lalaka'i littafin sunna ya tattara ruwayoyi da aka yi na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da limaman shari'a wanda suke kunshe da abin da yake na aqida abin da ya tara ruwaya ce ko kowace ruwaya da isnadinta wato daga kansa har zuwa kan wanda aka jingina wa ruwayar sawa'un ruwaya ce marfu'a ko mawqufa ko maqtu'a ko wata magana ta wani limami sawa'un imam malik ne ko imam shafi'i ko sufyanu sauri ko abu zur'a ko abu hatim ko ma wane ne cikin mu na shiriya to in zai kawo magana sai kan koro ta da isnadi wanda yana ba wa ɗalibi damar ya yi nazari cikin wannan isnadin magana na iya inganta ko bata inganta ba ta hanyar ingancin da aka samu na isnadin ko rashin ingancinsa da haka kisoshin da zai kawo ta iya yi wasu tabbata wani lokaci kuma a iya samun akwai tangarɗa a cikin isnadin a aji su shine dalilin kawo isnadi din don ya nuna maka madogarar kissar tana iya zama karbabbiya a gurin malamai tana iya zama ba karbabbiya ba amma shi dai ya yi aikin tarawa mujalladi guda biyar ne na ƙarshen su ya ƙunshi karamatul auliya wato karamomin wale shi ne mujalladi na ƙarshe saboda haka littafi ne na sunna mai shi shi ma wato malami ne na sunna sai ya ce kuma a cikin littafin da ka rubuta akan tarihin shek ja'far ka faɗi alkunyarsa ka ce abu salim amma kuma baka faɗi taka alkunyar ba a ciki to muna son mu san taka ɗin yanzu to wani irin ci tsaye haka tunda dai shi tarihinsa ne saboda haka kaga kamar ni ma sai an rubuta nawa ka gani <laughs> a ciki na yi ta kiransa da abu salim abu salim wanda ita ce alkunyarsa wanda ya sani salim shine babban ɗansa namiji wanda zai na jami'ar islamiyya yana karatu ah, ni alkunya ta abu abdurrahman ina fata ka gamsu <laughs> ko sai da ka hujja ah, a matsayinmu na ƙananan yara a cikin ilimi yaya za mu iya gane abin kiyasi ne abin da yake kiyasi ne tun da dai mun san ayoyin ayoyin alkur'ani da wasu daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to tun da kai yaro ne a cikin ilimi a kana neman ilimi wajen malamai kenan saboda haka su malamai su za su bayyana maka wannan abu ya tabbata hanyar kiyasi har kai ma ka kai lokacin da zaka iya sanin meye kiyasin me kuma ake aka gina akan kiyasi amma ba zan iya gaya maka wata ka'ida guda ɗaya ba kai ma yanzu zai zama ka san kiyasi ana ba zai yi ba saboda haka zaka ci gaba da neman ilimi har lokacin da zaka balaga tun da kai yaro ne karami menene matsayin albaki a cikin sunayen Allah domin naga wani hadisi wanda Abu Huraira radiyallahu anhu ya ruwaito aka lissafa sunan Allah 99 kuma a ciki akwai shi wannan suna domin na ga mai taƙiƙin littafin kitabu du'a na imam tabarani ya ce isnaduhu sahih ya ce wa min tarikil walid fi sahih bukhari wa sahih ibn hibban wal mustadrak wa sunan at-tirmidhi wa sunan al-baihaqi al-kubra wa at-tauhid lillahi azza wa jalla wal amal al-mutlaqa ababin addu'a bi asma'illahi al-husna shafi na 54 a cikin littafin kitabud du'a na imam tabarani to hadisin da ya lissafa sunayen Allah 99 bai inganta ba ko da shi mai taƙin ya ce isnaduhu sahih ya jingina abin zuwa ga bukhari bukhari bai kawo sunayen ba kawai abin da ya kawo inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman eh, mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna wannan shine abin da imamu bukhari ya ruwaito amma zano sunayen daga 1 zuwa 99 wannan bai inganta ba a cikin sahih bukhari ko sahih muslim a tirmizi ne aka kawo shi kaga kawo shi da 99 din gaba ɗaya kuma a jingina wa bukhari cewa ya ruwaito shi wannan kuskure ne a ilimance da haka shi mai takikin ya yi kuskure in har ya rubuta abin da ka rubuta a nan to kuskure ya sai a gyara masa su ba su kawo shi da wannan sunayen ba wannan sunayen abdurrahman ibn ziyad al-ifriqi abdurrahman ibn ziyad ibn an'um al-ifriqi ibn abi ziyad al-ifriqi shi ya kadaita da kawo waɗannan sunayen shi kuma mutum ne wanda yake mai rauni a gurin malaman hadisi ba a karɓar abin da ya kaɗaita da da shi saboda haka malamai suka aje wannan hadisin suka ci gaba da binciko sunayen Allah da suka tabbata a cikin alkur'ani da kuma hadisai sahihai hadisai sahihai na manzo sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya bar wannan kofa kowa ya ijtihadi wajen ya gano sunayen man ahsaha domin ya shiga cikin man ahsaha malamai suka yi ta ijtihadi kowa yana ta nashi kokari saboda haka don ka ga wani a cikin wannan ba shi yake nuna ya inganta ba waɗannan su ne tambayoyin da suke hannu da fatan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam